Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM eh, Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 25 ga watan biyu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji bayanan wasu 'yan jihar Adamawa game da tashin bom ɗin da ya faru a garin Yola na jihar. muna kuma ɗauke da rahoto a kan babban wato kai babban bankin najeriya kotu da sanannen lauyan nan mai kare haƙoƙin jama'a femi falana ya yi za kuma ku ji hirar da sashen hausa ya yi da farfesa buba na maiwa akan mahimmancin tabbatar da zaman lafiya a nijar Kuma akan wannan batun ne muke son jin ra'ayoyinku kowane kira za ku yi wa 'yan Nijar da 'yan siyasa akan kiyaye zaman lafiya bayan an sanar da sakamakon zaben da ake jira. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan ga labaran duniya. masu aure assalamu alaikum yau ne sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mu ya gana da shugaban ƙasar sudan ta kudu salva domin ya ƙara ƙarfafa yarjejeniyar na ta zaman lafiya wanda ake fatan ya kawo ƙarshen yakin da ya durƙusar da ƙasar ziyarar ta ban ya zo daidai da lokacin da sassan biyu da ke faɗa da juna suka ɗaura aniyar samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda rig macha zai zamo mataimakin shugaban ƙasa da yake wa manema labarai jawabi ministan harkokin wajen ƙasar ta sudan ta kudu ya ce shugaba ki ya bai wa sakataren na majalisar ɗinkin duniya tabbacin cewa za a aiwatar da dukkan yarjejeniyar da aka cimma ya ce shi kuma a nasa bangaren ban ya bai wa shugaba ki tabbacin cewa maca na nan zuwa juba domin ganin an kafa wannan gwamnati ta haɗin kan ƙasa a ranar talata ne dai aka cimma matsaya cewa yarjejeniyar da aka cimma ya amince da sojojin da ke goyon bayan rick macha har su 1,370 su shigo babban birnin kasar wannan ko duka yana cikin yunkurin nashi maca ya shiga cikin gwamnatin ta haɗin kan ƙasa ne ministocin kungiyar tarayyar turai yanzu haka suna taro a brussels domin samar da tsarin da zai shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da yake cewa manyan kasashen duniya masu arziki tuwo a kwarya su ma ministocin shari'a na kasashen da suka hada da sabiya da macedonia da turkiyya sun bi sahun waɗannan ministocin domin shiga cikin wannan tattaunawar ita ma ƙasar girka da take fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa tana fama da kwararowar 'yan gudun hijira da yaƙi ya raba da ƙasashensu kamar su siriya da iraki da afghanistan Wannan ne ya sa Firayim Ministan kasar na Girka, Alexis Tsipras, ya faɗa jiya a wato jiya Laraba cewa kasar ba za ta amince da duk wata matsaya da kungiyar ta tarayyar Turai ta cimmawa ba game da kwararowar 'yan gudun hijira, sai ko idan kungiyar ta amince ta ɗauki su daidai wa daida. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. shugaban kasar somalia ya ce akalla tsakanin sojoji 180 ne zuwa 200 na kasar kenya a kashe lokacin da 'yan kungiyar nan masu tsananin kishin addini su kai wa sansanin sojan 'yan kungiyar tarayya afirka hari waɗanda ke kudu maso yammacin kasar ta somalia kuma wannan lamari ya faru ne a cikin watan da ya gabata shugaba hassan sheikh mahmud ya furta hakan ne sa'ilin da yake amsa tambayoyi a hirar da aka yi da shi a gidan talabijin na kasar salin da aka tambaye shi dalilin halartarsa bikin jana'izar sojojin kasar kenya ya ce ai ba abu ne mai sauki ba a ce sojojin da yawansu ya kai 180 har zuwa 200 sun mutu sakamakon turo su da aka yi zuwa kasar somalia domin samar da zaman lafiya sai dai kuma a waje daya mai magana da yawan ma'aikatar tsaron kenya david obonyo nan take yi watsi da wannan kalamai na shugaba mahmud obanyo ya shaida wata jaridar kasar kenya da ake kira da sa cewa shugaban na somalia ba shakka yana da alaka da kungiyar al-shabab amurka da majalisar duka wato majalisar ɗinkin duniya dukansu biyu sun yi maraba da ƙoƙarin da majalisar dokokin ƙasar libya ta yi na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa to sai dai kuma sun bayyana damuwarsu a kan yadda wasu 'yan majalisar suke wa wannan shirin barazana musamman waɗanda ba sa goyon bayan wannan tsarin rahotanni sun bayyana cewa da yawan 'yan majalisar da suka kai har daga cikin 196 waɗanda ke tobruk kuma su ne duniya ta amince da su su ne suka ce sun amince da wannan tsarin wanda zai kawo su cikin gwamnati guda da ɓangaren gwamnatin ƙasar da ke herkwata a tripoli suka ce amma kuma ba wai sun amince da wannan tsarin ba ne domin ana musu wata barazana shugaba barack obama yau ya gana da jami'an tsaro na ma'aikatar tsaro akan abin da ya shafi amurka da dangantakar da sauran kasashen duniya sanarwar da ta fito daga fadar white house ya ce taron ya mayar da hankali ne akan yadda za a shawo kan matsalar kungiyar isil musamman ma ta yadda za a kasara ta kana taron ya taba yadda za a samar da zaman lafiya a kasar syria a cikin farkon wannan makon sai da shugaba obama ya ci matsaya shi da shugaban ƙasar rasha vladimir putin akan dakatar da buɗe wuta a ƙasar syria wanda ake fatan samun nasararsa sannu a kan hankali kuma ranar wannan lahadin mai zuwa ne ake sa ran a fara dakatar da buɗe wuta to amma sai dai shugaba obama ya bayyana buƙatar yin taka tsantsan da wannan yarjejeniyar wadda ake fatan ganin ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyar da aka kwashe ana yi tsakanin sojojin da ke goyon bayan shugaban na syria bashar al-assad da kuma 'yan tawayen da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatin nasa a game da fada da kungiyar kuma ta isis babban darakta na hukumar leƙen asiri na amurka james clapper ya ce karfin kungiyar ta isis yanzu ya zata kimanin na alka'ida labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc biyo bayan tashin bom ɗin da ya auku a birnin yola na jihar adamawa yau wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar red cross na jihar da wasu 'yan garin ga abin da suka ce da yake tabbatar da akwai lamarin babban jami'in kungiyar ba da agaji na red cross a jihar malam abdullahi mai kano ya yi bayanin cewa a halin yanzu a yadda su yan squad da suka zo suke dubawa sun ce guda biyu sun tashi akwai guda uku wanda suka saura tukuna kuma tuni ma aka garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitin kwararru da ke fada jiha a mukan muna zaune kawai muka ji kara kawai sai muka ga kura ya cike mu muka rasa ta ina za mu fita babu ko za ka tuna yadda lamarin ya faru eh to muna zane ne dafa akwai discussion da muke yi da shi assistant director na SIB hmm. so sai kawai muka ji kara kawai ita ma dai a nata bangaren gwamnatin jihar adama ta ma bukaci al'umman jihar ne da su kwantar da hankulansu honorable ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar ya yi bayanin cewa eh abu na farko da muke so mu yi kira ga al'umma shine a kwantar da hankali a abin ba kamar yadda aka faɗe shi da farko ba ba yan ta'adda ne suka dana bom a makaranta kamar yadda ake yayatawa ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a gaida Ibrahim Abdulaziz. Sanannen mai fafutukan kare haƙƙin bil'adama na Najeriya lauya Femi Falana ya kai ƙara babban bankin Najeriya CBN kotu don neman kotu ta hana bankin auna mizanin darajar Naira da dala Amurka matakin da ya ce yana karya tattalin arzikin Najeriya. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibril ya ji ta bakin masana tattalin arziki game da wannan ƙarar. a cewar femi falana ci gaba da auna takardar kudin naira da kudin dalar amurka ba wani abu ke haifowa kasar ba sai dai kuma baya ta fuskar tattalin arziki da kuma mai da kasar tamkar 'yar amshin shata sai dai a cewar masana tattalin arziki a najeriya ko kaɗan wannan ba hujja ba ne a fuskar tattalin arziki da kuma hada-hada kuɗi a duniya kamar dai yadda masan tattalin arziki malam kaso garba kurfi ke cewa Komi ana diba daidai karin arzikin kai yanzu kamar mu ne nan west africa in ban da sai ba wanda aka sa duk kasashen na faransi suna amfani da ita inda ka je dole ma magana naira saboda karfin tattalin arzikin mu ya kai dole su yi da mu To haka duniya take ko kai ma'amala da america ko ka sai da musu ko ka sayo daga america zo dole yanzu haka dai takardar kuɗin naira da kwanan nan darajar ta ya karye ta fara farfadowa akan kuɗin dalar amurka da sauran kuɗaɗen ƙasashen ƙetare to ko ina dalilin wannan kwarjini da naira ta samu a kasuwannin hada-hada kuɗaɗen na duniya ga dai malam kasimu garba kurfi ita kanta babban bankin duniya imf ta ce tana ganin arzikin najeriya zai daga da kishi hudu bisa ɗari a wannan shekarar ashe kenan babu da matsala inda muna da matsala sai a ce ba a ma magana zai daga sai dai a ce zai fadi yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan kara da sanannen lauyan na Najeriya mai fafutukar kare haƙƙin bil adama ya shigar da neman babban bankin tarayyar Najeriya ta dakatar da hada-hadar da take yi da kudaden kasar waje musamman ma dala zai samu nasara ko kuma a'a baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos a gaida baban gida Jibril Yayin da ake jiran sakamakon zaben Nijar na samu yin hira da Farfesa Buba na Maiwa, masanan harkokin yau da kullum akan mahimmancin kiyaye zaman lafiya bayan an sanar da sakamakon zaben ga abin da ya ce. Kira guda zane musu, to kowa ya rungumi kaddara, wato in kuri'a guda ka samu wannan ita ce Allah ya baka shine rabonka abin da ya fito daga cikin adakun zaɓe a yi amfani da shi. Kuma in aka yi amfani da shi, wanda aka kada ya rungumi kaddara shin ai ba ƙarshen duniya ba ne wannan hmm. zaben a'a sai mutum tare na gaba mun gani cikin kasashe da yawa ana haka nan wato wannan kuma za ya nuna cewa yan Nijar kamar hawa yau sun sake nan na nan cikin yanayin demokrasiya kuma abin da ya zamanto zamantakayya da tsakaninmu da ɗan uwanci hawa da tabbastaka da tsakaninmu wannan za ta tabbatar da cewa kamar za mu iya zamana lafiya kuma zai mu aiki da wannan abin da nake so 'yan ƙasa su gane wannan buge-bugen wannan kashe-kashen ba su ya su bane wa'annan yan takaran ba ya su ya su bane za su yi su ku ne mm. talakawa can kasa za ku samu juna ku kakkashe juna daga baya su sai su shirya sai su dawo suna cutar kasa dukkan in suka game wuri guda ba hmm. yau muka saba ganin shi ba abu ne wanda mun saba ganin shi a jamhuriyar Nijar sai kaga can magoya bayan jam'iyyun siyasa suna bugun juna amma shugabannin dare duka suna tare suna cin abinci tare to wannan yan Nijar ya kamata su gane da haka da cewa kawai wannan siyasa ce saboda shi ina kira ga wa'anda ke takara mm. wato a hudu sakamakon zaɓe yadda mutane suka je suka yi shi a cikin ƙauyuka ne a cikin mayan birane ne hali in dai mutum kana kishin ƙasar Nijar wato ya zamanto kai ɗan ƙasa ne to bai kamata ba a ce ka yi wani abu kai da gare ka wanda za ya sa ƙasar Nijar ta shiga cikin rikici. To masu sauraro kun ji kiran da Farfesa Buba na maiwayayi game da kiyaye zaman lafiya a Nijar. Ku kuma fa me za ku ce sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla za mu fara da kira daga azare. Salamu alaikum wa ke kira daga Azare. Wa alaikum salam. Kina magana da Salam Muhammad Sabo daga Azare Mazango Katagun Local Gamin Bauchi State. To Malam Sala me zaka ce game da batun yau? Eh batuna ne wa dai shine ita dai zaɓe Allah yana zaben wanda yake so ne ya bashi mulki. Duk wanda Allah ba mulki sai su hakuri su dauka cewa alkhairi ne abin Allah ya ba kuma wanda ya ba wa mulkin damar musu adalci a cikin 'yan kasa da wanda suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba su kuma su rungumi hakuri, da duk wanda suka samu Allah ne ya zaɓa mu. To Malam Sale daga Azare mun gode da shawarar da ka bada yanzu kuma bari mu je kwara. Hello. Salamu alaikum wane ne akan layi daga kwara? Wa alaikum salam ana magana Jami'ar Alhabari Isa Dabai daga jihar Kwara. Malam Dalhawa na kira za ka yi ma al'ummar Nijar da 'yan siyasa ma baki daya game da tabbatar da zaman lafiya bayan an sanar da sakamakon zaɓe. Wato muna kira gare su su dubi ƙasar su dubi al'ummar da ke kasar Su yi haƙuri da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. Kowa ya yi haƙuri da abin da Allah ya kaddara a kan shi. Allah ya zanna da kasar lafiya ya sa ka zama alkhairi a gare su. To amin, Malam dalhaki nan daga kwara. Masu sauraro muna da lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. An yi zaɓe a jamhuriyar Nijar ana kuma jiran sakamako. Bayan an sanar da wannan sakamakon, wani kira za ku yi ma al'umma ƙasar Nijar? Mun sami kira daga Gombe. Eh, hello? Hello, da wa muke magana daga Gombe? Daga Kabiru ne daga Gombe. to malam kabiru me zaka ce game da zaben nijar wani kira zaka yi ma al'ummar garin al'ummar nijar na musu fatan alkhairi da kuma da su rungumi kaddara da abin da ya faru allah ubangiji ya sa haka shine mafi alkhairi a gare su to amin malam kabir kenan daga gombe ya bayyana mana ra'ayin shi Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu mun samu kira daga Kaduna. Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Ibrahim ah, Alaramma. gaskiya Na'am, ci gaba. yaba ma 'yan eh, Nijar makwabtanmu musamman yadda ba su bangan siyasa ba, hmm. kuma muna sa ran matuƙa za su ɗauki dukkanin irin sakamakon da ya fito, kuma kiran da za mu ga hukumar zaben Nijar zai ce adalci. Duk abin da ya kamata a ce an yi tuntuɓa ko ko an yi bincike a yi kafin a zartar da kafin a faɗi wanda ya ci. Kuma in dai aka faɗi ga wanda ya ci, to a gode mu Allah tun da an yi wannan zaɓe lafiya Allah ya sa shi ne ya fi zama alkhairi ga ƙasar Nijar baki ɗaya. To Malam Ibrahim Allah ramma mun gode da gudunmuwa ka yanzu kuma bari mu je Maiduguri. duguri. ne Malam Yusufu Ali daga Maiduguri. To Malam Yusufu wani kira za ka yi wa al'ummar Nijar? Ina fata wa mutane da su fatan alheri su fata durin duka dara da Allah ya kaddara. Na'am. To Malam Yusuf kenan daga Maiduguri mun gode da shawarar da ka bada kuna sauraron shirye-shiryen ne kuma daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna da lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin kiran da za ku yi ma 'yan siyasar ƙasar Nijar da kuma al'ummar ƙasar ma baki ɗaya akan tabbatar da zaman lafiya bayan an sanar da sakamakon zaɓo mun sami kira daga Yobe. Eh, Sale ne wato ni na ji daɗin kama ku ne kawai a gidan rediyo ina ta fama ban taɓa kama ku ba ne. Allah sarki Malam Sale to mun gode mu ma mun ji daɗi da ka kamo mu. To wace shawara zaka ba 'yan Nijar game da kiyaye zaman lafiya bayan an sanar da zaɓe? Ina ba su shawara wallahi kar su yadda su da wani fitima duk wani sakamakon da aka baya su rubutu kaddara kawai su duba gaba. Ah, To madalla malam Sale daga Yoba mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Hello, da wa muke magana daga Bauchi? Ina tare da Musa Muhammad Zaki jihar Bauchi, wanda aka fi zane da jawar Musa Dudduru. Tun Malam Musa Muhammad me za ka gaya ma 'yan Nijar game da zaɓe da ake jiran sakamako yanzu? yau ana sa dai sakamakon da aka yi na zaɓen din su yi haƙuri kamar yadda aka yi a jihar Musa jihar Bauchi karbar hukumar Mulkazaki ta Najeriya. Na'am. Yawa yi To Malam Musa Muhammad daga Bauchi mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Allah salamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina. Alhaji Yusuf Suleiman kankara local government daga jihar Kaduna. To Alhaji Yusuf me zaka ce wa 'yan Nijar yayin da suke jiran sakamakon zaɓe? to a matsayina dai ni ina ba su shawara gaskiya na tun da shi al'amarin zaɓe al'amari ne na Allah yadda ya so haka al'amarin ayya yadda ya so haka abu ke kasancewa saboda haka muna kira a gare su da duk sakamakon da wannan hukumar zaɓe ta bayyana su karbi shi hannu biyu su yi mu Allah al'amarin. Tumadalla Alhaji Yusuf Suleiman mun gode yanzu kuma bari mu je Adamawa. Malam Sallau ne daga Adamawa, daga karamar hukumar Nufuta Adamawa To Malam Sallau me zaka ce ma al'ummar Nijar da ma 'yan siyasa baki daya game da shirin sakamakon zaɓe? Ya hakuri ma hakuri kuma wadaci wata an kuma insha Allah za su samu. Shekara biyar nawa take mu ma a Najeriya mun yi hakuri da a zalama alkhairi. To Malam Sallau mun gode da gudunmuwarka yanzu kuma bari mu je Jalingo. Hello? Hello, da wa muke magana daga Jalingo? Muna magana da Ahmad Mojibdo Jalingo. To Malam Ahmad me za ka gaya ma al'ummar Nijar yayin da suke jiran sakamakon zaɓe wani kira za ka yi masu? Ina kira ga al'ummar Nijar don Allah don annabi. Ɗauki abin da Allah Ubangiji ya ba su sai su hannu bibiyu kuma su gode wa Allah mai yar ta gwada wa mutane mutanen duniya kan cewa sun iya siya. don haka muna son mu ci kuma mu gani akan sun ɗauki wannan kaddara da Ubangiji zai ba su daga sanar da wannan sakamakon zaɓe da za a yi in Allah ya sa a zama lafiya kuma Allah ya tabbatar da alheri. Amen. Alhaji Modibo kenan daga Jalingo yanzu kuma bari mu je kwara. Aliyu ke magana daga kaya ma Local Government Kwara State. To Malam Aliyu wani kira za ka yi wa 'yan Nijar? Mu muna kira ne da matasan duniya matasan Afirka gaba ɗaya. Hmm. Kar su kuskura su kawo duk abin da zai kawo musu tashin hankali saboda in tashin hankali yanzu da su ake fara kashewa. A kashe su a kashe iyalansu daga karshe kuma ba za su mori gwamnatin ba. Kawai su ɗauki kadara duk wanda Allah ba su yi addu'a Allah sa shi ne mafi a'ala a ƙasar su. kusan shawarar da zan bada kenan ne aliyu tuna daga kaya mulkar gwamnan kwara state tun malam aliyu daga kwara mun gode da gudunmuwar da ka bada kuma wannan ne kiranmu na karshe za mu dakata a nan sai kuma guban allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama ku kira akan wani batun na daban. Masu sauraro wannan shirye-shiryen suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za a ci gaba da gudanar da zaben shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa a gobe juma'a kamar yadda aka tsara a daidai lokacin da ɗaya daga cikin 'yan takara yarima ali bin al-hussein ya kasa a kokarin da yake yi na ganin an ɗage zaben yarima ali dan shekaru arba'in da haihuwa ya nuna rashin jin daɗin sa ne akan tsare-tsaren zaben inda kuma ya kalubalance su a kotun kararrakin wasanni ta duniya wacce ta yi watsi da karar tashi ali dan gidan sarautar jordan yana buƙatar tabbatar da adalci da raba daidai a zaben wanda zai gaji Sepp Blatter ta hanyar yin zaben a asirce ba tare da wakilai masu zaɓe sun bayyanar da ƙuri'un zaɓen da suka kaɗa ba inda yake ganin wannan kan iya yin barazana ga masu zaben su kasa zaɓen waɗanda suke so a gasar cin kofin zakarun turai kuma barcelona ta ƙasar spain ta karya lagon arsenal ta ingila sa'ad da ta doke ta a wasan farko ta matakin 'yan sha shida na gasar da ci biyu da nema sabanin hasashen mai horar da 'yan wasan arsenal din arsene wenger da ke ganin wannan ce cikakkiyar damar da yake da ita na doke barcelona da kuma alkawarin mai tsaron gidan kungiyar peter check na wanzar da tarihin lionel messi bai taba zura masa kwallo ba messi din ne ya zura kwallaye biyu da suka baiwa arsenal din nasara a wasan da aka fafata a filin wasan arsenal din na emirates wannan kan iya kasancewa karo na shida kenan da arsenal din take yin waje road a matakin na 'yan sha shida kuma barcelona ce ta fitar da ita a gasannin shekara ta 2010 da 2011 to sai dai arsenal din ta sha alwashin rama ta kwarkwara a karawa ta biyu a nou camp makonni uku masu zuwa a wani karin batar karfe mai zafin gaske kuma bayan munich ta kasar jamus ta ga samu ta ga rashi da juventus ta kasar italiya ta yi waiwayan baya ta kuma farke kwallaye biyu da bayan din ta zura mata inda wasan nasu ya karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu a fagen tennis kuma mutum na farko a duniyar tennis novak djokovic ya ba da gari a karawarsa da feliciano lopez a matakin kwata final na gasar tennis ta dubai sakamakon ciwon ido lopez din ya doke djokovic a zubin farko da maki shida da uku to amma kuma Djokovic din ya yanke shawarar ba zai iya ci gaba da wasan ba sakamakon matsalar da ya samu a idansa bayan ya tuntubi jami'an kiwon lafiyarsa wannan ne karo na farko da Djokovic din ya saki kare tun daga shekara ta 2011 kuma wannan ya kawo ƙarshen tarihin da ya kafa na kaiwa wasan ƙarshe a gasanni goma sha bakwai na tennis a jere murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to yanzu kuma sai sharhi muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a jawabinsa a jami'ar stanford karamin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin demokradiyya da kare haƙƙin ɗan adam da kwadago tom milnowski ya taɓo da ɗaɗɗar jayayyen nan tsakanin masu neman a basu 'yancinsu da kuma mutunta su da a basu da su ja rayuwarsu ba kamar yadda masu mulkin kama karya ke ɗaukar maza da mata tafkar kida kuma ba wanda hakan kan ba su daman kasance a kagin mulki na har tsawon mutuka raba karamin sakataren ya ce a yau gashi mun gani irin wannan mummunan manufar kama karyar a kungiyar isil inda 'yan ta'adda ke amfani da addini domin gasgasta ikonsu akan mutane da kuma yin amfani da damar wurin kisa da yi wa mata fyaɗe akwai wasu wurare da ake mulkin kama karya kamar siriya. inda bashar al-assad ya yi kunnen uwar shigu da bukatar neman a yi sauyin gwamnati a kasar a rasha kuwa an ɗauki ƙungiyoyin haƙƙin ɗan adam a matsayin maciya amana ne a china kuwa ana taka musu birki a cikin gida inda ake sace su a ƙasashen waje an samu nasara wajen barin mutane su ja ragamar rayuwarsu da kansu kamar a boma inda aka bar jama'a a karan farko suka zaɓi 'yan majalisa a sri lanka al'ummin da ba sa ga maciji da juna sun haɗu sun yi waje da gwamnatin kama karya amurka da manufofinta na demokradiyya da bin doka tana da rawar takawa wajen fafutukar yaƙi da gwamnatocin da ke mulkin kama karya Ƙaramin sakataren ya ce ce amurka za ta samar wa mutane da suke ƙoƙarin bin hanyoyin lumana wajen ganin cewa sun ɗaukaka 'yancin ɗan adam gabanin rikici tsakanin masu mulki da waɗanda ake mulka zai jawo mummunar sakamako idan gwamnati ta nemi yin amfani da karfi ko kuma nuna iko akan yanar gizo da kuma neman ɓata su da cin hanci da rashawa. Tana iya yiwuwa ba za mu cimma duk burinmu da muke so a duniya ba, amma idan muka ci gaba da yi kaɗan da kaɗan, to tabbaci hakika kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. sharhin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga ladan da labarai amma a takaice yau ne sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya gana da shugaban ƙasar sudan ta kudu salva domin ya karfafa yarjejeniyar nan ta zaman lafiya wadda ake fata ta kawo ƙarshen yakin da ya durkusar da ƙasar ziyarar ta ban ya zo daidai da lokacin da sassan biyu ke fada da juna suka ɗauri da samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda rick macha zai zama mataimakin shugaban ƙasa da yake wa manema labarai jawabi ministan harkokin wajen ƙasar ta sudan ta kudu ya ce shugaba ki ya baiwa sakatare na majalisar ɗinkin duniya tabbacin cewa za a aiwatar da dukkan yarjejeniyar da aka cimmawa ya ce shi kuma a nasa ɓangaren ban ya baiwa shugaba ki tabbacin cewa mace na nan zuwa juba domin ganin an kafa wannan gwamnati ta kaɗin kan ƙasa ministocin ƙungiyar tarayyar turai yanzu haka suna taro a brussels domin samar da tsarin da zai shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da yake cewa manyan ƙasashen duniya masu arziki tuwa a ƙwarya su ma ministocin shari'a na ƙasashen da suka haɗa da sabiya macedonia turkiya sun bi sahun waɗannan ministocin domin shiga cikin wannan tattaunawar shugaban kasar somaliya ya ce akalla tsakanin sojoji 180 ne zuwa 200 na kasar kenya aka kashe lokacin da 'yan kungiyar na masu tsananin kishin addini suka kai wa sansanin sojan 'yan kungiyar tarayya afirka hari waɗanda ke a kudu maso yammacin ƙasar ta somaliya kuma wannan lamari ya faru ne a cikin watan da ya gabata shugaba hassan sheikh mahmud ya furta hakan ne sa'ilin da yake amsa tambayoyi a hirar da aka yi da shi da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ayawa da Miss Julie Gresham da Mr. Cedric ne Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.